shi kuma yake babu abokin tarayya gare shi cikin halittansa da jujjuya al'amura Allah subhanahu wa ta'ala ne ma'abucin falala ga bayinsa ya yassare dukkan nau'o'in ibada ga bayinsa domin su samu rahama su samu aljanna su samu jin kai daga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci mun shaida shi kada yake babu abokin tarayya gare shi kuma lallai mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne ya isar da sakon Allah bai rage komai ba ya nusar da al'ummarsa zuwa ga dukkan ayyukan alkhairi ya bayyana musu yadda za a yi kowace nau'in ibada ya bayyana musu abubuwan da za su yi a kowane lokaci shine wanda ya tabbatar da alalan irin waɗannan kwanaki da wannan rana da ake ciki da ranar jiya kafin yau da ranakun da suke biye da wannan rana ya kuma umarci al'ummarsa da ayyukan alkhairi wadda zai kai su ga rahama a waɗannan kwanaki ya kuma umarci al'ummarsa ya nusa da su zuwa ga mafificin aiki shine aikin yankan layya a irin wannan rana da ma sauran kwanaki guda uku da suke biye ya da amincin allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda suke su kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu kwanaki waɗanda suke ƙididdigaggu ma'ana waɗannan kwanaki masu matuƙar mahimmanci da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin alƙur'ani wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat kamar yadda malamai suka bayyana cewa waɗannan kwanaki su ne ayyamul ma'adudat kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ayyamut tashriq ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah kwanakin tashriq malamai suka ce an ce musu tashriq saboda shanya nama a rana da ake yi wadda aka ambaci ranan kafin jiya yau mu tarwiya saboda kai ruwa aka ambaci ranar jiya yau mu arafa saboda rana arafa ce yau ranar layya waɗannan kwanaki da suke bayanta kuma ayyamu shige wato kwanaki na shanya nama don ya sha rana waɗannan kwanaki suna da matuƙar muhimmanci wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanaki ne na a ci a sha ambaci Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce ku ambaci Allah a waɗannan kwanaki goma masu matuƙar muhimmanci waɗanda za su wulga su ƙare a rayuwa babban abin da yake mai muhimmanci da ya kamata mu lura shi ne yadda rayuwar mu take a yau rayuwa ce take cike da yawanci ga fara ma'ana rakkanuwa da kuma wofantar da abin da yake ne muhimmi shine babba a gaban mutum ko a gaban al'umma a koma zuwa ga wani abu da ba shine ba sharholiya ta yi yawa a tsakanin al'ummar musulmai musamman a rayuwarmu a yau wadda muke bukatan gyara da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa a cikin mun ya duba duniyar musulunci da musulmai da garuruwan musulmai zai ga cewa suna cikin yanayi masu yawa da cewa wani bangare guda duka duniya tana cikin damuwa amma dai mafi damuwa shine bangaren da al'ummar musulmai suke da rinjaye wannan lamari yana bukatan a yi kallo da ido na basira musamman a waɗannan kwanaki kwanakin ambaton Allah da kwanakin addu'o'i da kwanaki na yawaita kabbarori da girmama Allah da tasbihi gare shi da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ayyukan ibada a irin waɗannan kwanaki ya kamata mutum ya da yi a tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala kuma a kalli asarar da al'umma suka yi da duniya ta yi ta kota wani bangare a wannan kwanaki ya kamata mu yi rayuwar rayuwarmu da muke ciki ta damuwa da yanayi wanda yake mummuna da kuma rashin jin daɗi mafi yawa kwanaki da ilimi baya gudana yadda ya kamata irin bangaren ilimi yawanci ya samu tawaya balle ma ilimin addinin musulunci hatta ilimin muka waɗanda yawanci al'umma suke ba da himma a kansu su ma sun samu tawaya mummunan tawaya saboda kasancewan ana tsitar Allah subhanahu wa ta'ala don wata watakila Allah ya karkato da hankalin gwamnatocinmu su kalli abun da ya ce, su yi abun da ya kamata lokaci ya yi da ya kamata a ce al'umma sun farka musamman cikin wannan dama da su da ita ta ambaton Allah a waɗannan lokuta domin lokacin da ake yawaita ambaton Allah to ana samun nitsuwa da kuma kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala damuwa ta yi yawa ta hanyar rashin samun tsaro a rayuwar al'umma wadda ake bukatan a waɗannan lokuta a yawaita addu'o'i da kuma kallon wannan lamari mu zamanto masu tausayi tausayi ya yi karanci a zukatan mafi yawa daga cikinmu ko kuma a zukatan wasu daga cikinmu waɗanda suna iya yin ayyukan da babu tausayi ko kaɗan a cikinsa wannan ya sanya dole ne al'umma su yi nazari su ga cewa sun yi addu'o'i wata Allah subhanahu wata'ala tausaya mana ya kawo mana yanayi mai sauƙi da kuma samun tausayin juna rashin tausayin ya kai matsayin ba wai waɗanda suka taƙaita da iya kashe mutane a jeji ko a wasu gefa ko a sansa ba a sa rashin tausayi a harka sayo da kullum sai da sayarwa akwai rashin tausayi da yawa daga ɓangarorin mutane wasu masu sayan ba su da tausayi ta yadda in sun saya ba su damu su karya wanda suka sayi kaya a gurinsa domin ba sa biyan sa abin da suka karɓa na bashi haka kuma wanda ya ga dama yana iya canja farashi kayayyaki su yi tsada saboda kawai nazarin sa na ya samu abin da zai samu na harkar rayuwar duniya wannan ya sanya al'umma suna cikin damuwa sosai a yau na tsadan kaya da tsadan rayuwa da karancin tattalin arziki wannan duka ya samu asali ne daga yawaita saba Allah subhanahu wata'ala da muke ci a waɗannan kwanaki ya kamata mu yi nazari ta ina za mu gina sannan ko mu yawaita tuba idan mun tuba ga Allah subhanahu wataala shi zai kashe tuban mu sannan kuma zai kawo mana sauki a rayuwa al'umma idan aka lura ya yayi yawa mata suna sake jikinsu ‘ya'yan musulmai da matan musulmai a guraren bukukuwa na al'adu ko an yi aure ko an yi wasu abubuwa sai har an wayi gari yanzu ana sake shigo da wasu irin yayi wanda tun a jahiliya aka daina yin su yanzu ana shigo su kaga an kashe hanya mata sun fito suna rawa ana kiɗa ana sallah da magariba da isha a masallatai wasu na kiɗa suna rawa ƴaƴan musulmai saboda sun yi aure wannan yayi yawa a garin nan yadda zaka ga titi ne musamman an kashe shi ba da a wuce kai wasu suna rawa ƴaƴan musulmai da matan musulmai kuma cikin tabarruji da nuna tsiraici da sa kaya shara-shara ko kuma da nuna jikinsu da matsa jikinsu da saka irin raunin da suka kama da inkin da ya saba wa tsarin shari'ar Allah wannan shine abin da ke gudana al'umma su da sunan wayewa alhaji kuma halaka ne da kauyanci ya mafi kauyanci bala'i ya faɗi mu musulmai muna cikin wata irin damuwa wadda biyuwa daga cikin mutane sun haƙura da 'ya'yansu sun sarayar da su sun sarayar da tarbiyyarsu sun haƙura kawai 'ya'yansu da su yi komai kuma ganin su ƴaƴan sun tafi makaranti manya saboda haka ya ta da take so Ya'yan musulmai ko ƴan musulmi za ta iya fitowa in ka ga babanta ka tabbata ka ga dottijo mai kamala a yadda yake sa kaya da yadda yake mu'amala da mutane amma idan ka ga yarsa za ka ce kamar ba yarsa ba ce kamar yar wani boyi boyinsa ne wadda ya ɗauko shi a tsayi a matsayin bayi aka zo ko kamar yar baiwa ne kuma kamar ita baiwa ce ba musulma cikakkiya ba saboda mai saboda irin tabarruji wasu irin kayayyaki da suke tsawa a yanzu da wannan alama ce ta tashin alkiyama da kusa kusawotowanta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za ku ga 'yan mata da cikin ku su fito nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun wato za ku ga 'ya'ya mata kasiyatun ariyatun sun sa tufa a jikinsu amma kuma tsirara su tafiya mumilatun tun, suna rawar da jikinsu ta ko ta ina domin tunanin sun sa kaya mai tsada a ganin su da kuma ya kamata a ga jikin su irin halittar da suke da shi wannan ya yi yawa a cikin al'ummar musulmai muna buƙatar tuba da gyara musamman a wannan kwanaki a yi nazari kowane musulmi ya duba yadda yarsa take fita a tabbata yarka tana fita cikin hijabi kammalalle ka tana fita cikin hijabi kammalalle wadda kowa ya ganta ko kuma duk inda ta shiga ta tabbata tana cikin tufafi na fitira da Alƙur'ani ya karantar wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara illa li bu'ulatihinna آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن هذا كشن aya. wannan aya tana jan hankalin mutane su tabbatar da cewa matansu sun fito wal yadribuna bi khumurihinna ala jiyubihin wato su zamanto sun sanya tufafi sun rufe kayin su har abin din duniyan su mana tana cikin babban hijabi amma lalle wannan haka ake so a ga yar musulmi na kwarai sannan kuma a ga matar musulmi na kwarai hakanan ake so a rinka fita ya ku al'umma musulmai waɗannan abubuwa sun yi yawa sace-sace sun yi yawa rashin amana ta yi yawa rashin alkawari ya yi yawa yaudara ya yi yawa kashe aure da gangan ya yi yawa rashin zaman aure da rashin haƙuri a cikin zaman aure da ɓangarori na mata da iyayen mata da mazaje wannan ya yi yawa ya zama dumu-dumu a ɗaura aure nan da aka ga dama a kashe kawai ran da aka ga dama wata tana tafiya a titi kawai za ta iya kashe aure tana tafiya a titi za ta iya abun da ta ga dama wannan abubuwa sun yi yawa zubar da ciki ya yi yawa wani abu ne mai sauƙi a gurin mata da yawa suna zubar da ciki suna abin haka na a gurin maza sun yi ittifaki kansu a yi 'ya'ya suna jira sai sun tsufa su rasa inda za su sa kansu kamar yadda kasashen wasu yankunan kasashen turai suke ciki sai na ayoyin Allah subhanahu wata'ala da yawa a cikin rayuwar da muke ciki a yau ana satan ɗan adam kamar yadda ake sama da yadda ake sace kaza satan kaza ma yakan fi wahala domin ba za ka taɓa je an ɗauko motar kaji an tsire ta an shiga da su ba amma ana tsare motar mutane an tsare ta an shiga da su don haka wannan ya fi sauki kuma an fi jin labarin haka akai da ake jin labarin yadda ake tsare dabbobi ko kaji wannan ba karamin hatsari bane da tashin hankali a rayuwar al'umma shigowa a zubar da jinin mutane a yankunan kasashe da garuruwa da birane da ƙauyuka wannan ya yi yawa a cikin al'umma maganganu da ƙarya daga mutane waɗanda ake tsammanin gaskiya a bakinsu ya yi yawa rashin gaskiya da rashin amana da rashin biyan bashi ya yi yawa tsakanin al'umma waɗannan abubuwa duka ya ce mu haɗu da Allah da irin waɗannan ɗabi'u ba al'amuran mu sun yi muni karatu shi nan ana sauraron karatun addini amma babu aiki rashin aiki da ayan alkur'ani da rashin aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi yawa tsakanin mu mu tura zuwa ga Allah subhanahu wataala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku al'ummar musulmai mu'mini hakan zai iya sa ku samu rabo a gurin Allah amma abubuwan mu na barna sun yi yawa a guraren ayyuka babu amana cin hanci da rashawa ya kai inda a wannan lokaci ana cin hanci da rashawa iya yanda su mutu baya tsammani haka wannan al'amari da ake ciki abubuwa ne waɗanda suka kai mu ga halin da muke ciki da bala'i da damuwa sannan ga haɗama sannan ga son kai sannan ga rashin gaskiya duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke suka yi mana yawa haka muka samu kanmu cikin matsaloli babu tausayi babu girmamawa ƙanana ba su girmama manya a mafi yawan lokuta sannan hatta 'ya'ya suna cutan iyayensu waɗanda suka aike su haka waɗanda abubuwa sun yi yawa sosai shugabanni da yawa a gurare ba sa tausayin na ƙasa da su da suke mulka sun gwammace su ɗebe dukiyar talakawa maimakon talakawa su amfani da ita da yawa daga cikin waɗanda suke shugabancin mutane a wannan yanayi namu musamman a wannan ƙasa ta mu da yawa daga cikin da suke shugabantar mutane sai wanda Allah ya kiyaye sun kiyar mutane wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa babu wani mutum da zai dauka da allura ne ko da kankantan komin kankanta abu in mutum ya dauka da tilmalin dukiya ta talakawa wallahi ba zai je aljanna ba ranar tashin alkiyama al'umma mu da yawa mun sai da aljanna mun sai da lahira da abun da za mu samu na duniya zaka daga mutum ya samu mukami shi kana kawai ko da wayo ko da dafa ko a ɓoye ko cikin dare ko da barbaru ko makamantan haka sai ya handami wasu abubuwa daban mutum za yi amma ya juya ɗin kuɗaɗe wanda in an duba da salarinsa da abubuwansa bai kamata a ce ya samu in abubuwa ba a ina ya samo su zuciya ce yadda take sannan mutane sun zama masu mutuwar zuciya daga mutum ya san mukami kawai shi kenan da wanda ya san shi da wanda bai san shi ba da shi kansa sai ta buga yana cewa bai ba mu kaza ba yaushe za ka tsaya kana tsoron mutum a kana roƙon mutum kar ka yi ranar da za ka tambayi mutum naira ɗaya wajen ya samu mukami kar ka tambayi kar wannan rana ran da kai wannan ranar ka sani cewa zuciyarka ta fara mutuwa ko ta mutu gaba ɗaya kana mai mukami ina ka kai kuma sa addu'a ya samu dacewa amma samun mukami bala'i ne a wannan lokuta amma al'umma mu sun kashe zuciya mutane mu ta samun mukami sai mu zo mu ruhu muna jira su zo daga Abuja ko su aiko mana kaza ko ka ce wa wani yayi mana kaza ko kuma har yanzu mu ba mu shida ba kuma a ba mu kuɗi ba to da kai ana nufin a sato a kawo wannan bala'i ne in ba a sato a kawo ba ba shi kenan ya samu mukami sai dai ta yin abin da zai yi salarin sa ba to shi ma sai ya shiga cikin wasu irin damuwa wata kila ya sa kansa a cikin damuwa in ya ɗiba ya ɗebi bala'i ya ɗebi wuta so da muna cikin damuwa kasan nan ne za ka ga duk wanda ya samu mukami a gidansa ana cika ana son ganinsa ana son abun nan inda ma muna da hankali yaushe ne mutum da ka taɓa ganinsa ba jiya jiya daga samun mukami ya ce wai shine na kusa da kai in ba abun duniya ya kawo wannan ba amma ina ga makanta ta shiga cikin sai ga an ruɗe gaba ɗaya sai shiga cikin damuwa muka ce mu su yi sata sun yi sata kuma mu zage su mun ce su ebo su kawo in sun ɗebo ko mu ce sun ɗebi dukiyar mu mu ne muka ce su ɗebo su kawo waɗannan abubuwa gaskiya sun yi yawa a cikin al'umma kasar mu ta kai makura lalacewa ya kai ta kai da mu da koma baya musamman a wannan yankunan samu na north east mun kai makura a lalacewa ta bangarori da yawa duk ci gaban al'umma mun rasa shi addini mun yi wa addini makaikataccen fahimta a mafi yawan lokuta da zubar da jini sannan ga rashin ilimi na nagartacce ga rashin tsayuwa a cikin makarantar kai ga ma abubuwan da an rufe su gaba an tsaya an sa abin da ake yi ga rashin abin da za a yi garti mun rasa shi a wannan yanki ya kwarin wa musulmai mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya dawo mana da rahamarsa mu samu nitsuwa iyayenmu sun samu rahama sun samu nitsuwa suka zauna a gari suka rayu cikin nitsuwa suna noma suna cin abinci ba wanda ya ji kukansu ba su kwanta suna jiran wani da ko gidan gwamnati ya kawo musu a ci a hole ba a'a sun tsaya ne kawai da tsayuwan daka suka dogara ga Allah Allah ya hore musu suka samu kana'a da wadata zuci iya abin da Allah ya hore musu shi suka yarda shi mu kuma muna nan muna da alama muna da hangen nesa muna zama mun zama yanci ma zaune masu tunanin a ebo a watsu mu watse da sauransu wannan abubuwa ba ne shi ne. ya kwalwa musulmai mu tuba zuwa ga Allah mu zama mutane masu zuciya duk inda musulmi yake ba mai matattun zuciya ba ne matasa da yawa sun zo masu matattun zuciya dattijai da ake tsammanin alheri da kuma ga masallaci da Allah da kuma Allah da kuma yi wa mutane fada idan an gama muna hararar duniya ko muna jin duniya da kun ka samu mutane za su maka fada amma su ma zuga ka suke a kururuwa ka shiga a je a ce masa a ɗebo wannan ya sa an ce an shiga cikin irin hali daban mutane sun zama yadda suka zama yanzu nan mutum ka shi amma yanzu ne ya rikice ya zama kanka ya zama kanka saboda mai an ruɗa shi shi ma ya ruɗe shi kenan kawai gaba ɗaya a taru irin da muka yi gaban Allah mu rasa wanda zai tsira Allah ya kiyaye ta kwaɗo ma musulmai mu girmama iyayenmu yawanci ba a girmama iyaye hatta dattijai in kai sa'a kai dattijo ne amma akwai saura da cikin mahaifanka ka girmama su ka samu alkhairi kai ma 'ya'yanka za su girmama ka jikokinka kuma za su girmama ka ya ku al'umma musulmai mu girmama shugabanninmu idan mun girmama shugabanni kuma ta hanyar yi musu addu'a ne ba sai ka je gaban su ka gaishe su ba in baka da halin wannan kai musu addu'a a lokacin da ba su san kana yi ba kana roƙon Allah ya dacar da su su yi abun alheri alherin zai shafe ka kuma zai shafi al'umma gaba ɗaya kar ku tsine wa shugabanni idan mun tsine wa shugabanni ba su zama lalatattu kuma lalacewan zai dawo kanmu ne gaba ɗaya mu yi tarbiya wa ƴaƴanmu kar mu tsine wa ƴaƴanmu in mun tsine wa 'ya'ya za su zama kan birarru kuma tsinewa za ta zama kan mutum in muna cikin kaburbura ba za su mana addu'a ba mu sani cewa muna buƙatar tarbiyan 'ya'ya da musu addu'a ta gari kowa ya nusa da iyalansa ka riƙe hannun matarka sai ka kai ta aljanna da izinin Allah amma kar matar ka riƙe hannunka sai ta kai ka wuta ta hanyar shiga bukukuwa na bidiyoyi da shirka da bokanti waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba za a jure su a zaman aure ba waɗannan abubuwa ne waɗanda suke dole mace ka zama kai ne jagoranta akan tauhidi akan addini in ta ji wannan to ne za a tafi tafiya ta gaskiya domin ku samu shiga aljanna ya ku al'ummar musulmai Haƙƙin Allah ba wasa bane shine tauhidi kai ta Allah domin haka ne Allah ya halicci duniya ya halicci sama da ƙasa gaba ɗaya domin haka ne Allah ya kawo mu duniyar ma gaba daya haka mu bauta wa Allah mu kai tashi da bauta kar mu sanya shirka a cikin harkokinmu. mu mu sani cewa muna da buƙatar tuba mu yi kabbarori a waɗannan kwanaki musamman ko da bayan kowace sallah a zahar la'asar magariba isha a yawaita yin kabbarori amma dukkan lokuta gaba ɗaya in ka samu lokacin ka kabbarori da a cikin kasuwa ne sai da bayyana kabbarori in ya halatta a wannan kwanaki a wannan kwanaki koda mutum ya ɗaga muryarsa tun daga ɗaya ga wata har zuwa goma sha uku ga wata in mutum ya ɗaga murya da kabbara ko a cikin kasuwa ko a titi bai yi wani abu na kuskure ba ya yi abin da sahabbai suka raya a zamanin da manzon Allah zama alaihi suna yake raye al'umma musulmai mu san addini mu tambayi malamai mu girmama malamai mu daina maganganu miyagu akan malamanmu mu girmama malamai in mun girmama malamai za mu samu nasara yawanci maganganu sun yi yawa akan malamai yawanci mutane waɗanda ba su yi karatu sosai da matasa masu ƙananan shekaru kan yi maganganu musamman ta social media wanda ya dace ba kan malamai wannan ba ba bane haka wa'yansu 'yan kananan matasa masu tashe suna jin cewa su masu ƙoƙarin addini ne sukan yi rubuce-rubuce suna sukan dattijan malamai ko suna rena iliminsu ko wasu abubuwa wasu ra'ayoyi da ke da shi wani tunani duka wannan kuskure ne da rashin sanin mutunci rashin sanin da ne daraja daga malami ya fi baban kama a haifi. amma kana irin maganganu wata hanyar rubuce rubuce a kansa darajar shekarun sa kadai sun isa su baka wani shi ba aike ka yi wa addinin Allah aiki ya kamata ka girmama shi ba ka san matsayin a gurin Allah ba saboda haka ya ku al'umma musulmai mu girmama malamai yawanci ba malamin da ake dainawa sai malamin addinin musulunci ban taba jin wani karamin kirista ko wani karamin wanda ba musulmi ba ni dai ban taɓa ji yana malamin sa ba ni dai ban taɓa ji ba sun caccaki duk abin da za su faɗa wanda malaman musulunci suke wajen wani abu wanda suke kafa hujja da hadisi amma a caccake su to wasu ma sun kafa hujja da abun duniya amma ba za ka ji mutanen suna caccakan su ba to illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku yi abun da ya dace ba ko da ku koyi da shaidan ne in dai abun da ya dace ne sadaka wa huwa kazu annabi sallallahu alaihi tabbatar da cewa shaidan makareci ne haka al'ummar mu ta zama al'umma barkate a mafi yawan lokuta an rena malamai an rena wasu malaman ba an rena su ne kawai saboda ba su da abin duniya ba wai ba su da ilimi ba abin duniya ne sai aka rena su wasu malaman kuma an gurfana gaban su saboda ga duniya ga lahira ake ganin alama ba san kuma ko ina shirki ne yaddar Allah kaɗai ita ce yaddar Allah sannan lahira kaɗai Allah shi ya santa babu wanda ya santa a duniya duk da kake jin zaka auna mutum ganin cewa zai samu lahira ƙarya kake sai dai kana kyautata zato ga kuma wannan shi ne kawai ku girmama malamai ya ku bayin Allah mu daina wasa da malaman mu duk wanda ka ce ai addinin Allah aiki duk cijon wannan baiwa ce daga Allah amma in kana da mutunci kana da hankali ko idan ka je kuma ka kololuwa a wajen ilimi malamai malamai ne tun ja suke malamai ka girmama su in ka girmama su za su san darajarka kana kankanin yaro amma za ka ga suna daraja ka ko ina ka je kuma in kai magana za su saurare ka amma rashin girmamawa baya kawo mutunci baya kawo haɗin kai baya kawo jin daɗi a rayuwa wadda muka wayi gari a cikin a yau mutum za ka ga bai san komai ba bai garin komai ba bai sha wahala kan addinin musulunci ba amma in yana magana kai ka ce ana masa wahayi ne saboda sabar jin kai da fasin da girman kai duk al'ummar musulmai mu yi tawadu'u mu kasantar da kai mu yi abin da ya dace Allah ya samu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fattaqullaha ibadallah wa 'alamu ibadallah kuntum fi ayyamin tashriq الذي التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم صل على اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا عباد الله أنكم في أيام التشريق أيام وذكر الله اذكروا الله في هذه الأيام المباركة وربوا أولادكم على ذكر الله وتلاوة القرآن وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربوا لكم عباد الله على حب لأولادكم الصحيحة السليمة احترموا علماءكم احترموا علماءكم حذاري حذاري في حقوق العلماء حقوق العلماء اتقوا الله في علمائكم أيها المسلمون أيها الشباب اتقوا الله في علمائكم اتقوا الله في علمائكم اعلموا كرمتم رؤساءكم وعلماءكم ستكونون في خير إن شاء الله في خير الدنيا والآخرة احترموا رؤساءكم وولاة أموركم فادعوا لهم بالتوفيق وسلوا الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم إلى ما يكون وآخرتكم واتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أننا بحاجة ماسة إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا لأننا في مصيبة وفي فتن فتن كإطفاء الليل المظلم التي تحصل وتقع في كل الأيام وفي جميع الأيام وفي شتى الأماكن انظروا إلى الأكل الهرج الذي أخبر عليه وسلم الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال الهرج القتل انظروا إلى القتل انظروا إلى سفك الدماء في جميع البلاد وفي بلدنا خاصة وفي شمال نيجيريا وما إلى ذلك الله سبحانه وتعالى ولنعلم عباد الله أننا هذه ماسة إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حقيقة التوبة عباد الله أن من أفضل الأعمال أن نكفل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ونربي الأولاد على حب الله وعلى حب رسول الله وتلاوة القرآن عباد الله حب تلاوة القرآن ونغرس في أطفالنا وفي أبنائنا حب تلاوة القرآن حب تلاوة القرآن عباد الله والعمل بالقرآن والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله انظروا إلى بنات المسلمين انظروا إلى بنات المسلمين انظروا إلى التبرج انظروا إلى التبرج يقول رسول الله sallallahu alaihi wa sallam fi akhir zaman qabla wuqu'i sa'a nanzur fi ma bayna al-muslimin fatat fatat kariyatun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat انظروا إلى حياتنا اليوم انظروا إلى بنات المسلمين وأزواج المسلمين ونساء المسلمين هكذا تقع وانظر إلى الشباب المخدرات والمخدرات ونتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم أننا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حيث قال كل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله كثيرا والحمد لله والحمد لله بكرة وأصيلا وسبحان الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم لك الشكر والحمد على نعمة المطر وإلى نعم- اللهم اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مليئا مباركا يا رب العالمين ولك الشكر والحمد على كل ما أنعمت به علينا من, من جميع النعم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وارفع عنا فيروس كورونا وما حوته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ونسألك يا رب العالمين أن ترفع عنا ما جاءت به نتيجة كورونا وكورونا نفسها اللهم ارفع عنا هذه هذا الابتلاء وهذه الجائحة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا واغفر لنا ولعلمائنا وأساتذتنا ومشايخنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزيدكم اللهم بارك لنا في جامعتنا هذه وبارك لنا في مدرائها ورؤسائنا ورؤسائها يا ذا الجلال والإكرام وبارك لنا في مدير الجامعة وعميد وعمدائها المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وبارك لنا في شبابنا وفي جميع مدرسي هذه الجامعة المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ووفق جميعهم لما لما تحب وترضى ووفق جميعهم ممن كانوا يدرسون وفي دراساتهم اللهم وفقهم يا حي يا قيوم في دراساتهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات ووفق طلاب هذه الجامعة للنجاة في جميع امتحاناتهم